rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama makkanan yukai madina mugun na jiri dubufon na zon taci na wai taci nasara kabyo handuhin zantaka in kemar su jibir waran ka isa alaihi salam hayyu na jiri waran ka fosi jiri dubuhin a tauba jama'a bakwai ha hayo kayo nzumu a tauban wani algungu kuna ka tontonu na bako izi yi nomin hayo cin niyo akwai fagonu ko haka ci suratul ahzab kuna il norfai kwai beri ci inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kakwe har ayahin za a ma'ananun ngaban ngamabai bil norkwekwe beri ci inna allah wa bil norkwekwe beri wa mala'ikatahu na a mala'ikayu yusalluna ala nabi in bar haika in salati ta irkwe mana nabi seno sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irkwe mana salati ka barate ngano ka mugan nabi jirimaci ba mala'ikayu sai ga sabu koga danko ka mala'ikayu di shakani to malaika yo coro mene salati ka barante annabi se ŋano kan boguri kpe ŋmareno iri kpe kpe beeri mo jiri maka agono ko ciban debi mene ŋe kunadi amo ga tontonase to sadi iriyoni ŋal norkweci ya ayuha alladhina amanu no cimmani koni henno yo no mumini yo no ka no cimmani cimmani henno sallu alayhi no boŋo wo salati te annabi dise wasallimu taslima ko foyo henno ga foyo henno tiki to de ni manani ganor moce allahumma salli ala muhammadin iri iriyo mana nor mari kweŋare antase ga nabjini ka na cine ka a baral teo te tefo ngon nari pe maten se ce wai kan ko su tari wai kala da wai hantu mun se den ta wai zonfo de nta zonfo dubu fo de nta dubu fo million fo de ya zaka kan de te ba hajina wai nganon ten se irpe malci tambon kanu abanna nol norpeci إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وبي وكايو نغونو كوغول نوربي بيري alfayo borobari pe cuta eh ifan guri pe cutan na kaci yu'dhuna allah ngol nor pe pe beri cuta non na kogo nayo boroma ci kari pe gon na ko agon ko ga cuta no agon ko guri pe cuta to sadi ngano boradi maka ko guri pe cuta di jingari ma ni maca se fon na jingari ngano ka kwe gono ko noel ma iri kwe ko ntama laro kuna koguri kwe cutan na cinadi a hayyo henena to jari ngan goro ko ga a gingari ma abin yayyo ci ba duka wani koguri kwe cuta sadi ni arsilama kan bai ka cinadi guri kwe bitani Ni ma kwe cin sai wa fon na bine yayyo wa fon na bine yayyo alfayar kurballa karinteno haiwa banan bormacin ni kabar arsilama to wo kayon gulnor kwekwe bai cuutan na kogo nayo awinga cutanna sifa foyo ka kweitere mori yonna sadi morei ngandu ka gonu ko wa rasulahu nadi ya muhammadun sallallahu alaihi wasallam gonu ko ga cuta za dalle na kammen na loyo irpeci borzangiya la'anahumullah irpeci beri bar haika nan lali ana morani na rahma fi dunya zan duniya ne la harfe na ni wa adda lahum azaban muhina ngana azaba ka bara cena ni mene waran kan sin mene tettelita wa ka jisin sai والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وكاين غيو بونغو بيني كوي برا ارسلامه هنو نو انشوتا ويبرو نان هربرو على هاري نهاي فكان نتي هاي فكا كويو نتم مكين ناتي haika bayana ci maca ci haika kuna si maca kuna haika na man maca ma haika na diyan maca diya ngoro ko ga kwe ri no to boro zange ya el nor kwe kwe be ri ci faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina ngoyo kwe bar haika nan bongo teke jarau ka bara tangari dumuyo kugun hansine teke na tari beri batume pare mene na mbongo te kara ka lahara mo ka pe chire irgun nor pe pe beri mare pe tere pe mar sari kari mora ni yo chuta yo ar silama mar silama chuta a ci ba kana barar silama domin na faji fa kuna ci المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أرسلاما وكاهن سن أرسلاما يدو ألافيا كمورو كف fiti a mene cuta za kan men na dalle mano ka asuga hansino cutan na dalle zanka su gun cutan na kan me irpe marci arsilama hennuyu peitere kwe jirmaganna irpe tandi aya hinzo ma'ana ka ba ambai irin maral tere fahimta zakan nganor ka ka toyani agaya beyo cinni cinni il norpe kwe beri do karga karga yubon hayo hin kante ha kwe fonga gun ko hakaci boroba janaba hime ka beni alwara faka bar boron boronte janaba hime kuna di mma jingari na eh adu ko ha kaci basin so no in hime na sakan bine hal tun dotu mbongo gadiya abe suzan toru toriyo foka bo kam so sodi kuna nkin ma kai so ga ka no ba nkino so mo gonu kammu mo gonu kammu ko gasu aw koopu aw hay fo kan na rande bo hari ka ka ko dotu do tun bongoga to sara mani do no hari yoka ko tol tol nindi er pe malti tan bon kanu al wala fo fo ka bar boron te janaba kuna di cereni al wala di cereni hin kate ma jingalina anyan ze dembine ba kuna al wala fo fo di cere jina yono maro kaka ko gunga kusun kurpe ziri ziri de ya sadi kurpe al wala di cere agononga kokoro kammeno a barance cere kokoi ko hinu kar ko hunu handoro nga yayi ko hakwene ka eh awanci ya nan ngari ha ha nga ya nan ngari ha kachi alwala ka bara boronte buko ga jingari mene abahini kate deno na buko di sutura ka beni sadi alwala guda fodi boron bahini ka falilan jingari na e gaaru ko hakati no yaɓe huro sare kuna kabu kodita ka karani deya mbal wara hin zakateno karka jingari de gmenal wara guda fodi ayanze gmenal waradi kere a jingari de al waradi haikayongali wara sarana a sara abaru banna ha kwe fo nga nga gono ko hakachi nga bano manga chi ba mare kan nara nga bato fe rijiga masuka kuna nga gono an yoyoron nga se pe ma yoyoron ni nga se ir pe tam fo tabaka cino hangal na ci ba istighfar borom ma istighfar bayani ma istighfar bayani de ir pe ba masuka kunan gono ndiya feriji abaru banna ha fo nga nga gono ko ci eh boro ya na ko hay nga mbo ngoyo gari nsuba ko di nanani nga na zakakwe kano eh borfo be se nga nduwa hau wa ko kori nanani almuhimmu irin yanzu da hawe dai kuna haika buka tano abahin kate ko nya mu ogono sadi makodi nya wa nam ko ga no hawa anyanze e eh, sabuse ahin kata baran nya di wa kuna noni fogono ka de ko di banani ahin ka ko di chuta ko fo gono ka nyayo mene wa kuna no noni gono ngana nan koyo magoro zankar kinci a kodi yei ngano koyo di in ka hunde te kasi man na noni di sabu da ya cinta da ya wai boro hai ce fa hin kan ngan nura zanga yancin ka pe lokotoro da ya baguna madiya ka noni ya gono nyadi wa kuna to da ya nindi do de hanzar gono mbahini ka bar haikan na hawwa lo ka kodi turani na tarifa singa di kuna dari baguna laribuyo ɗon ngadi kere mon ko kogono a gay kogono amani ɗeɗa lafiya ɓo kuɓeyo ko ñamoo gono sadi makwe koga no muna wa nindi ana hima domin nor kwe kwe iberi ana weiboro yo mene nkoyo nana nidi foro no ka cinga tilasi kaci uh, والوالدات يرضعن أولادهن حولين liman arada an yutimma radaa kati weiboroyo kan bara weiheyo man koyo nanani jiri ka kusum ama wo ka ba ma ko nanani halan to jiri ka kusum noya jiri bine bara no handu wai ka, da ya ngar peci kusum da ya mo bara handu wai cinin kan ka ba jina hinka in ka gara hun no handu waranka cini taci to amada harta ya tarisi wo ka ban harta sai wakan abu ngobi ne ba an kube hari handu waran ka cin taciri irpe ci tarisi nga bongo cine kuna ba cene cene to karpe ya furu sadi waru kaka bar haikano na kodi ganga a haciwo kakwe ko gano memu na mene sisibi ka bara boro mene to da na ciri kwe kayo kodi suka kagon na boro sisibi u a su na nya bongo bakasine kasi man na ka anadu wanya kane ya kasusum domin ya piri no in koko samu oye wa kodi mo nani da ya kodi su kagon nan ya baka sina bere a sisibi mayu a baru banna ha kwefo nga nga goro ko hakachi ci eh, na ifo no boron bachi haika nan bongo na zikir do kamme watan bara maro ifo no boron bote ngadi mabere kacin sai sari anyanze maro goro tutuma kan na boron bambongo na deriba guna marsa jingari kurpey banna برب الفلق برب الناس نا سورة الإخلاص نشوي كوي كو برنو سري برسي نكوي كو برنو سري برسي كارو كانان نا متن شر ما وچه جنگر وقتي وچيو جنگر بما وقتي چيو دي برنو ذكر دومي جنگر برنو ذكر abara hongoyonol nor pepe beriga de amma jingal di wakati ciwo ko ga te a wakati kuna رسول الله فاجي فكنا صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك مرك بيت شرما بن شرمانو احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله تجده أمامك مرك بيت شرما بن شرمانو بل مسمن دوارم موجنن گا هنا گنو ننينو باسافو بانسي كو دارا تم نانه كا چرگن كو ديني اگنو نني irpe malti كانو دي de irpe charmoyodi ngano ما jingari wakati di charma ko ga wakati kuna kai tere kai gun abaru banna hakwe kai fanga ga gun hakachi hakati nyan hachi boronga ifo ya mutu kabara tinyo hachi kuna alahari nordo kamme kayo do kamme anyan ze nyan na ba be ka bara kayo do kamme sinte ngano ngma ka ham ngma ka han ya bara sinte domin da ya baron na man ham ba huna ba awo da ya ma ka han ya baran haci sinta ni ko ga kan bakulan na in ma ka han ban nan makulan nan mana lafiya domin da ya baron ma ko hama ba zangai da ya da ba zangai kana du babu yon ma yodi ba bate ba a sute to da ya ma yo na han yodi ciwo yo gan na sai ma yara kugun mana lafiya charman sai a baru ban na fo nga ga hakaci cenŋe kotoyo kuna aw boosi dan yoganna kuna subhana rabbiya alazim cenŋe kotoyo subhana rabbiya alala boosi dan yoganna aw subhana rabbiya alazim wa bihamdihi cenŋe kotoyo kuna aw subhana rabbiya alala wa bihamdihi goosi dan yoganna kuna to de yan ŋana aha cefo cehinka cehinzano deru ka cefo no aw anyanze cehinzano cehin zadi bongo marsa ngana gono ko ha ngaba hini ka tontonu eh halawai cinifo safo na ngano sakan ka ko jingarin bongo fo amma da jingarin na jama'ano sai ma jama'adi hali guna nkuna ba har kusiyo gono nya har kusiyo gono mongonte gono zengai konyo gono man hali guna ka kayani a hinzan zadi domin a hinzadi barano cene kubente kubente cene kuɓente ganomete dembaci subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim subhana rabbi ba meta bara cenga koto cere kuna nasute ko zanka gosiɗan yoganna kuna subhana rabbi alala subhana rabbi alala subhana rabbi alala ba meta ko bara nasute gosiɗan yogannadi kuna yano goroyo ko yeyi gosiɗan yoganna kuna rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli zakadi ko nasute amada abaka baran bo bamma den suno alhari jamagonun banna ngunta bani ngunta bani aga na rasulullah sallallahu alaihi wasallam afaji fa kuna agono ko uh, eh, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin nano fi sawno ase no apasio wa bara yoyora ni pe oboro se amana chi wa bara kankan pe oboro ga wasukun kankan de ya sun ta bani ma yoyora ni in se de in ka ko bara limam amma de mon ngo fono de mba mate zon fo aji de na cenga ko to mate zon fo de ka go si danga na mate zon fo de du bu fo mon non ba mate amma su bor fo ta bani abaru ban ha ko fo nganga gon ko hakachi boro ya na me ho amma nti me ho ka bara falilam litani la misi me ho no nga nga weibe gono ko horhore na nga ade hedi te hala ade ka hunu hedi to de nga no nga be ha sadi marsa nga gon na tari rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abaji kuna agono ko cibe ka as-saimul mutatawwi amiru nafsihi إن شاء صام وإن شاء أفطر أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كجي وكان ميهو nga me hodi na kwe ko bara falila nafila no kacha bara bongo bongo no mana ga bongo me ino haika jisa bongo se bongo na goro da jisi kan nga nga me hodi funtani am funtani da ka ka se kan nga nga nga me hodi dummo dummo ngaro da ka ka se kan me fera me feri de akwe ko bara me ho nafila nga imamu malik na abu hanifa coro mana almaziri yo diyo ka awo in nor n'o wala a malakum bai foyo ka barano sintin teko wasun cikon wasun sara da ya kan na haya nufi zako ifa ga nan baye ka saran na ma niyon nan wai da ya coro ki bayo ka karfe da honwa kan bi na takir ka sara tilasina sai ma bana kati tilasino sai ma bana hai ka coro na amma Eh, ahmad ben hambal na imam shafii coro ndo kam mede ribani ndigunari gaari ka a kwe sinna me hoodi cerbanoy dumanci falilam de mon don falilan no kafara mon no abakate me how banna a me hoodi ciyo konu mene ama kana kwe ko bara falilam nga awei lakari ya gaya se ama a bukata biyani zanka abine hinikate ambara wei boro yana me how me how na fila nga haru lakari ya ga to de anindi wai weydi ma mikawa kawa safo ngano sa ka ka kwe bara harudi su bai ka weydi na me hau wai boro bina su me hau na fila ta fasirin na haru mana izini annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam da ya da ka kai izini tani haruga sadi ngan na no hini ana me hau di teno zari kan men a yi ka gugun kwadai bai kwayo ki kani ya na no me ni ya na no me hinisi ma me hau di sara kati hinisi ma me hau di sara parce ni ya na no me de ya ma zimbiri nga be kwa fo chi weidi nga bongo bina de hardi ngo nga se no ka ka na no me yanzu ye ka ka chi ankana to nga ka takri ka se makana ka chi ka takri ya mano sadi me hodi makai hini mbina sin na kafara fo zanka binin su ka me hodi bana abaru banna ha kwefo nga nga gonu ko hakachi eh uh, ba har kusuno nga be kube na abaji o nga ha kwe fo nga chi nga yo fu kwe ka nga yo na ra huno yo nga ha kwe fo nga chi nga yo gor kasino yo ka nga yo na labe huno yo to nga ha kwe fo chi iri kwe na kwe tere boko iwo nga grupu mwela nimero yo di kuna na baji chino ha ha ya yala be ba hinikate borombe ma kwe fo bame ita kaya bara baji haraka kwe hinisi ni arsilama foyo domin dia baji kine kuna boro weinon lali hari woka na baji kwe fon na gbai na lali de ya baji hamuri suka hore kacin ga lali suka hore kacin ga lali ma bongo fe ya chap irkwe kwe beri malci tambon kado suka hore kacin ga fode nam suka hore kaci nga fo kasi man naka na bajimena lamari kurpe ilalino abaru banna irpe tanfo nga gono ko hakaci abahini katte borom macci boroka bun na tari se ka be huro ni ne abara ni nenze no maci mana azan hunde ya ni fo maci ba o ni nenze no subhanallah subhanallah irpe pe be ri marciyo de boroka ni kasi arsilamano ba tarifa ta ka kanin na amena lamari goro a norpepe beri do amena lamari gono a norpepe beri do bidalil il norfefe beri ci wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha aw moso man ye aya o kal norpeci yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa ka ba ama tari da ba sai ka kosu wa ka bi ne ba ama tawa irikwe kwe beri nwaya. deya iri malamari dinna munnari kwe bata tarifo takaborote amanan ndunia hune yukuna nga di chere nga nor kwe kwe beri Seni nwaya borfo sinnan hukumsi za kwe gaka bara ninenze zanka babine mofono no borobe nabota no sin na hini wace baka bar aljannan zai aljannan zai na ni agon nan iri kwe kwe beri mal chal jannan zeyo iri bu koyo kango yebo ngo bina jinar ser kwe man chal jannan zeyo iri kwe masuriyo nan lakuna babor fono adaba to amma da ya bara bun na teyol nor kwe kwe beri se awar silamano nga gono cheferi tere gbe ifo kuna kabun chere bara cheferi no na ka bara cheferin su hukunci jisa bongo ka bara ni nenzi domin ni ne iko sindo zankal janna iku sindo il norpeci inna allah la yaghfir an yushraka be dede wache no mbo tenga terese nga sinkogu nga di kosu dede dede baroba buno ambara wache teyol norpe be rise bongona bu alfa yori peci nga nga su cere kpe di kosu abuna na feri ba gonar silama kuna ba gonar silama kuna ma bongo kanga che ngane ngane mane alhara silamu ma hayo kuna de adebu wece teyori pese bongo iri pece ngasu ga kosu ama wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha haika harta wece teyori pese domin wece teyori pese abar tariyo kurpe ngene bongo beri kar pesu kosu amma ika hartala ngano ka na pe ko bara wece teyori pese kacin ŋa cere di kosu mai se nga ci liman yasha na bor kulno n ye ko kosu tari beri beri wo kan nga se no nga ko su yudite ir pe ma bari kar ko su jama to de ama borom ma ci borfosi ma ci ni nenze ma ci ni ne na kwe na kon si teme na bayon ngo ni ne labari no ngor ko buru no ya zanka bina sun hin ka taba cene cene borfo ma zan hunde wa chal jannan ze ma ne choro o alfayo iliwa iliwa senia barakar hada anja o ma ne choro eh alfayo wala kari hanu ka asiri o hunu batume a hene gono hendi no no ba be meyo na jannan zo hene di no bor kurban bongo gordo be iri pe pe bere mana muri chine mo oguri hiye kabza boro chinni ba mei mbongo chine mo ogun kotoyo haika kuna ngono nga haika kuna ngono nga su nga be mbongo mbongo bongo mambongo chinete iri pe na kokoro abaru banna ha kwefo nga nga gon ko hakachi nga be gon na wachi awanchi portable ka ba wazana wakati huro no be mo so so application yo gono ka an dunya ba mani gono iri kwe baka sine kuna portable kuna da de gono iri nwanne kadia de ngunu togo kute kaka bene alfa to na bene nsu jingare e guda fo de kalaji chene fo gonu ayin katan bara minti wo chin go minti waran zabu wo gonu to gonna bene binni jingar wakati sen kuna de ngunu to go kaka bene de bene wakati di bine to appareil di wazana no ka wakati wuro. de ngunu bene ka ye to go to go e eh, di bine na kanan se chi fo ya yasi appareil yodi churu bara mazangano nyanze oha kachi zana wazana jina ngaba hini kajingari kana wazana jina wakati to boro yin kati ba a deno tun wati wo wati wo to il na ye kati bidiya ko ene ande bi zamani application d'ici eh ande bi zamani bo ngo bine portable shi bere whatsapp hay mar ka ni mama eh to de ya ka ande bi zamani heyo si il kedu dukati alqur'ani kuna huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a hay kano mo de diyan duniya ganna o bongo kuru no mene no kari pe ana tenose portable si hay kayo ri pe tel se kuna application yori kan goro portable kwandi an kiri mene an kiri pe atel se de arin so hanfani na ha doban de zamana si alfa yo iri bari huno hanfani na kan na ral bayar kar mana na kere disin na alakan na bida'a doma su haifa tontonur mana dini kuna te zan ka bana su haifa zobur shar mana dini kuna balili hamfani no kar mana dini te amma da ni ba haifa tonton na dini kuna nganon kinse bid'a da su ni niyo di marga anyanze den ba application di gisi kam anzu wazana azafari moga wakati bai mo lasar mana bai ko magarbi bai ko lesa bai ko kasuba bai jingal jingalte ba portable men dina wazana de momba ba ladani sin paradi nde mo wakati bi azafari de wenu ka ka bongo binni ka hibi azafari wakati ya wura ahunu no de boron nan biya kuyo ka ki daidai lasari ya hura har wenu makwe kam de wenu ngakanni magarbi ya hura zanin di ko kwe magarbi nga hunu na wenu karfo cire cire di wenu kanyo banna nga miliyo da milin le saya hura asuban ga ne ni a huro nonna angana hariyo muse ngano den na wenu huniya di guna ngari binniri kurgei sadi zaka ka chini ngadon bara vimdi ngara sintika haskete kute asubano ya den ba su wachi lo den ba su portable lo su application lo bere machi o marza joro ordinateur no ngana to su ordinateur gana haikar pege kaci badi maguna ya debinen wakati di bai kuka charma sakan bo tunun macin bota da fare di cer bon obine na sinyal no kuka wakati uru ase da ri suru kabine ba na cere kabiyan na cere haushi karibine yo ka haniya ka hamfani na haikar pe na gomini ka kai hunu lahararin haniya ta maka hamfanin na irpe malkitan bon kanu banna ha ko ha kati laamisi sinte handu wo madu ko huron na handu fana nga eh, no eh, weize no handu wo no bey aljuma'a hene no a peesa wanna handu wo kanca weize no handu jibri sinte to de ya laamisi wo nyongwadi cere na kwe ko bara handu wo kwanna agono agono jumada al-akhira kuna nga no bine kuna no cere gonu bine kuna jibiri ko na jibiri waran zantena marsangano ha kwe o ha kati la misidi ifa abe don na nanga gai bangana duwa kasinti to marsa weze no meho dukago ameho sadi ngaba na atama ata bokoy won alfa won wuro group oba dana kiya lamisi henedi a cini irbar haika irgoro ka jamala kar yeti ka handu kan jawai je no me howdi aslan ha kwai fonga bongo hayo cine kuna ka ha kaci fo gannan na no ma waije no me ho na no ma waije no me ho no kaci man na ka na bara me ho in mar alfa fo na alfa eh, sofwan irpe kwebel mal khair bana se kaci nunka bongo ba gai boro se na ka me ho wo si adini on ne me ho yukuna handu wo maki a ameho mate akatea di asi nunka bagai boro se ngano ka weize no na baze no nga ko su meho no meho valila mbaze no na weize no ko su no to sadi meta e ka ka cin nan te ka fonga har ka no handu sa meta weize no te ka du handu bazin kan na ko su valilam ndindino haidi akpare hay bongo se ngana alfadi me wala kati nun ka genga zena ka o oh, de ya muso maza don din dina no ma mbongo be kasi domi za de weze no ya ka ko ga meyo be shin kan na weze no ko su meyo de ya nyanze meho handuwa cer kuna barano bid'a mo kaya singa tedi amma na ci handuwa mene meho litani lamisi ya bar bid'a litani lamisi cer gona do di dai dai dai dai dai yano handu da ka kwaito ajibir we chininza chinita chi chinugu dei dei no boron maho annabi sunnano ho bine irgono jibir we chininka zankal na labari no ya bakasina kuna suba la ruba we chininza lamisi chinita chi mobo alzuma chinigu de ya suban na subasi na subasi mo boy me ho gonar silama kamba mate sunnana aman baramo kaya singa chibano bano sai di bid'a an benci wa kulla bid'atin dalala haifa kurka de ka baran haya ya foro boro ya da diya ka hima hinitan yono iba ka na baran hinitan yo domin kan ta dinga ye tin sen in bongo bongo kusum manje ti kammu domin jabti fa huwa radd ni kan na haididi te au ni kan na haididi sinni na rojete ni nan gbaidi kuru iri pe malci tan bon kanu iri tamanun ka bara iri ba eh, ha hayo go buzeli no ya audio sinte o kuna ko mare chelese irpe ko bir malchita mbonkano bonkano so babani na lafiya lingunu hunde kunyo kuniyo alafiyante kuna ka wakati yo bahini kalno marin hini ka yara ka dobu na hayo chinyo tutuyo jama magafar telse nazin krikate ha hayo tutuyo chine kuna kasimanna kasimanna kasimanna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh والله تعالى أعلم